أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم faslun wannan fasali ne mai bayani akan farillolin arwalla da sunnonin arwalla da mustahabbayin arwalla abinda wannan fasali ke ne ya kusa zai rarrabe muna ababen da ya kasance farilloli na arwalla shi fitan muna abin da kasance sunoni na arwalla shi kuma rarrabe muna abin da kasance mustahabbayin na arwalla da yake ita arwalla a nasu gare ta cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'ida shi na cewa ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'baini wannan watan sune furlolin arwalla guda hudu ya kasance maluma sun yi tafaki akan su da yake ta arwalla tana da nasi cikin alkur'ani tana da furloli guda bakwai farilloli guda hudu maluma sun yi ittifaki a kansu farilloli guda uku ko maluma mun saba a kansu farillolin da an ka ittifaki a kansu shine wanke fuska wankewa hannuwa shafar kai wanke kafafu farillolin da an aka yi ne a kansu ita ce niyya da gaggautawa da cuɗanyawa idan ka haɗa su sun zama farilloli guda uku kenan da yake maluma sun gano a kan arwalloli maluma sun kasa arwalla haka shi biyar akwai arwalla da kasance wajiba ce akwai arwalla mustahabbiya akwai arwalla sunna akwai arwalla mubahiya akwai arwalla da an fahararta sun zan guda biyar kenan maluma suka ce arwallar da an wajiba ita ce arwallar da za ka yi saboda ka yi sallar lalla da ita ko kuma arwalla saboda yin nafila maluma sun ce wajiba ce wannan ko kuma a wallar da ka yi domin ainihin karatun alwallar domin sajada alkur'ani wallar ta sajada alkur'ani wajibi ta saboda sajada ce to waɗannan alwallolin guda uku maluma sun yi ittifaki a kan su sai wallar da ya kasance sunna ce kamar a da mai kwana kamar da ya kasance suna da janaba shi wallar saboda shi kwanta maluma sun ce wannan a wallar sunna ce arwallar da an musu habbiya kana da arwallar ka sake wata arwallar idan lokacin sallah ya yi kana da arwallar lokacin sallah ya yi ka sake wata arwallar su malumar sun ce wani arwallar mutu habbi ce sai arwallar da ya kasance mu bahiya ce ita ce arwallar kamar kana jin zahi sai ka so ka ɗanyi arwallar don ka rage jin zahi ko kuma da tanazzur kila ka yi tafiya cikin wuri mai kura sai ka so ka rage kura na makwahin ka rage kura sai ka ce bari in yi arwallar makwahin rage kurar wannan arwallar mu bahiya ce sai alwala da an ka haramta ita ce alwala wadda za ka yi ka yi alwala domin sallah ba kai sallah da ita ba ba kai kowane irin wajibi da ita ba kuma ka sake maimaita ta wasu maluma sun ce wannan alwala haramci saboda ka wanke gaban ka kenan inda aka wanke yaso uku ka wanke so shida muddin ka ibada da ita ba wannan alwala maluma sun haramta ta to cikin wannan alwalolin sai maluma su haka ka alwala kashi goma sha biyu akwai alwala guda bakwai wa'anda ya kasance ana sallar Allah da su ana nafila da su amma dukkanin su na nafila ne akwai alwala guda biyar wa'anda ya kasance su kuma suna cikin ainihin mustahabbi ko suna cikin mubahi wa'anda ya kasance ba a sallar Allah da su sannan kuma ba a nafila da su alwaloli da ake sallar Allah da su kuma ana nafila da su su ne alwala guda bakwai wa'anda maluma sun kai damzin su suna ce musu sannan riji uku sannan rijiyar uku sinu sunnatun ka wutilin nunu nafilatun ra'un ragabatun salatu ragabati sannar ji jimun janazatun ainun ainun a idun kum kafin kusufu shamsi memun masul musafi da wa'annan alwalolin guda bakwai ana sallafa lalata su kuma ana nafila da su duk wanda ya tsaye daga cikin wannan